ra'aita in kana rashin kala in kallamtuka fa alayya sayru ila makkata nai maka magana so alƙawarin Allah zan yi tafiya zuwa makka kaga nan ba hajji ba ne ba ba kuma umra ba ne ba ita ma dai irin wancan sai annabi ne ya manufansa sai ruhi da makka aw qala halayya dhahabu ila makkah ajan wan sayruni aw qala alayya al-intilaqu ila makkah intilaqu tan wan sayruni aw alayya an atiya makkah shi ma tan wan wannan ne aw alayya ar-ruqubu ila makkah shi ma tan wan guda nawa kenan at-sayru eh الذهاب سي انطلاق سي آتي مكة سي هذا بيرجع to duk da kalli tara di faso? ala ara Allah shay alaihi wanda wanda mutum alwashin da ba na ibada ba aga Allah shay illa an ya kuna ara arada an yi atiya hajjan sai dai in ya yanke zai je maka nan hajji ne a mota milan sunan fayati harahiba a wannan sigan zai je kan abun hawa illa an ya kuna nawa masha mashiya da in yayi niyan rukubu din nan eh, eh, ko alzihabu din nan yayi niyya ne a kafa tun da kalmomin duka ba wacce ta nuna sai lalle a ne wa illa ala shay'a alaihi aslam wa kada kana bunu shihabin rahimahullahu ta'ala la yara ba'san bai ganin akwai matsala wani laifi an ya da kula makkata bi ghairi hajji mutai je shiga makka hajji ba wala umratin wannan zai iya shiga yana ba da labari domin annabi har ya shiga wa yadhkuru anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dakhalaha ghayra muhrim mu haddan nan haru da aka kawo dan bayanin da yake dan gajere ne na harun ma dan gajere ne ba duk ba ne ba حيث أخرجه الموطأ في مالك في الموطأ كتاب الهج من حديث أن رسول الله دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المكبر دخل قليل كم بولاني سياجي فلما نزعه بين يشرع أتشم مكة جاءه رجل شيء قاوني مثل تبدو يرو هو نسوجة تبدو يرو wani komanda ta gudu yaro da yake ba yake yake ba shi labari ya rasulullahi ibn akhtar to shi ibn akhtar yana cikin list inda annabi ya bada cikin da aka samu idan su aka shi su babu tambaya babu menene annabi ya zubar da jinin su duk inda aka same su aka ce to ibn akhtar na ciki shi kuma dalili huwa sha'iru kana ya jin nabiyya yana fara ta annabi yana zagin annabi to haka ya ga kenan kila da za a duba a taro a je a dawo irin masu zagin malaman nan abin da ya kamata in su kenan ko da yake hukunci ne wannan sai malamai sun zanna sai alƙalan musulunci sun zanna don mutum an ce kaza ya halatta ya masa kaza sai an zauna an ji dalili ko tsafi aka je mutum yana yi dole sai an zana malamai sun zana sun tantance tsafi ka ya kai na yarinta ko bai ta yi da ba in ya kai na yarinta rita kisa ne wannan ba makawa in ku bai kai ya rita ba sai da masa ladabi sau da kanan gini za ka ji mutum ya tsakko yana fata mutum mana irin wani fatanci fatanci mai mutum daga irin wa'annan ke lallai ya kamata a ɗauki mataki a kansu da dai wannan yan ƙasan ake wa amma wanda ya bata shugaban ƙasa ake ko shi ake to ina jin kwanan nan wani ya gaji shugaban ƙasa ina da tambayi awa ashirin da kudu aka ko shi to da shi shugaban ƙasa ne amma wanda ya zagi annabi ya ɓata annabi komai ba a masa wanda ya ɓata Allah shi menene sai ce a ah, kaɗa masa komai ina jin shi da kansa aka bashi da aka fuskanci ya tsorata aka ce zama na motsaci je ka zama bayani ina jin kuma kila ya je da ake bayani yana magana ina tsarsa ina magana ina fara ina kallon bakin da ta amma wanda ya ɓata ma da yawa kuma magana cikin jama'a ma a shi ake wannan kaman kaman wani abu ne da ake ce masa mu ake ake wani mun fulani ake da ake wa shirri amma dai wasa ne tsakanin bukano da ne amma ana karanin wasa da aka ce ba fulatani ne aka ji ana masa ba bai ce kai ne ba a yi ba an ka amma kai ne da ja za ka gane kuran don haka za ka iske ai mai fatancin bai kai masu saurare ban haushi ba wannan ya taru ya zazzaci amma ba ka tare da shi ke zuwa abin ka koma gefe amma ka gane ya tsawon wani fata kai martaban rashin hankalinsa ya kai sai ta so ma ke malam wani ya ce maka kaza ya ce maka kaza kai ne dan sako ya yi abunsa ni ban ma sani ba ni ban ma yi kaza ba shi ke na sai za na ga can ka wani ya ce kaza sai ce kaza ne ka ce masa ai kaga ba ka ma tambayan sa ne kace maka sai dai shi ka same shi to yanzu shi yanzu kai ka fi shi muni da ka zo ka isar nan shi yana da kunya ya ji tsoron zuwa gabana gaya min amma kai ka ɗauko maganan ka kawo mu to ina fata annabi yana zagin annabi kaga ce to gashi can muta'alliqun bi astaril kaaba sun bi kaaba tana da wani daraja ba a cika auren قال رسول الله اقتلوه قال ما يكون ولم يكن رسول الله يومئذ مهرما ألو كتشن الله بيش كده حرابا والله أعلم وانت دشيني دام انا هجين يذكر أن رسول الله دخل غير مهرم ثم سجى منكم عند أجي قلت لابن القاسم رحمه الله أرأيت فقام من حكم شيء in kala alayyal mashi to mashi dai ka ta tafiya ne a ƙasa walam ya ƙul ila baitillahi shi dai ya ce in ne maka magana to alayyal mashi kala in kana nawa makkata masha labudda Ko in lam yakun nawa makkata fala shay'a alayhi shi ne za ka je ma irin wannan magana ne malaman shigo sai su ce yi nawa mutumin nan ba yi nawa ma'ana yi nawa sai ana yi niyyar su in yi ce gashi gashi gashi kenan in yi ce wanda je ka gaida Allah je kawo ba in ce ga abu da na yi waya ba shi kai da Allah ai Allah gani Allah hannu na ka ya gani an ba ta addinin ka ko a ce yi nawa ko yudayyan a bashi da addininsa yanzu je kai da Allah kai da addininka kuntu wa in qala alayya al-mashu ila baiti llahi wa nawa masjidan min masajidil min al-masajidi qala al-mashu ila baiti llahi al mutabadal qawl masallacin harami ne ko masallacin madina al-mutabadaru asrari eh, idan ce eh, nawa masjidan sai dai an yi fashi Eh, masjidan min al-masajid kana dalika lahu wanda ah, ya samu sai hukunta shi aka je a haka ainihin ah, eh, fi kauli malik قال نعم قلت أرأيت قوله علي حجة أو لله حجة لله علي فهو سواء في قول مالك وتلزمه الهجة قال نعم سيبشركم ai ba ka yi nazari ba yanzu aka yi makarantar kuma ka tako ka fara tambaya baka je ka duba ba to amma ina wurin sai ban ga wurin ba illa kai na shirka kayanka masu namu ina wurin hmm? kai san da wurin mutum daga ina illa an yakuna nawa mashiyan ba to me matsala ha da kuma kala bayan ka ce lan kauna mashiyan ba ta ce kalan dole ne ta zai Bai ita sai ya kai ba sai ka koma baya za ka gano ko karatun da wa illa fala shi alaihi amma ba ya wannan ba ba ko me ka to me matsala Oh, tsari na naku? shi kenan a ina da a sharhi na kuku na kai kuku ne shiri na kurdani wannan naku ne bai fadulu ne kajalan ka ba da littafin ko a rufe yi na aro ne sai ko dole ka biya shi kana tanun raja anha wai ya janye daga gare ta wa kana zalika alaihi kuma yace a aya wa jabatan ko ya fi kutubi sahiha yana nan magana to kaga na yi wani magana ne eh, kai kawai ya yace zai shi ne Allah wa kada kana ibn shihab to ai shi ne jami'u shiru